بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شرند هدو دوات رمضان شكرا لهجرة تدبو دلي هدو تلاتين دوكو daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha za mu karanta aya ta arba'in da biyar da ta arba'in da shida a surat nisa'i insha Allah ta'ala ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب شنكو كاغني يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko kaga waɗannan da aka ba su wani yanki na littafi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi ko ka ga waɗanda aka ba su wani yanki wani rabo wani kaso na littafi daga wajen Allah yashtaruna dalalata amma kuma aka waye gari suna sayo bata da kudin su wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna son su ga kuma musulmai kun kace hanya kun bar hanyar Allah madaukaki wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sanin suwaye makiyan ku ku musulmai ya fi ku sani wa kafa billahi Allah ya isa ya kasance mai jibintar bawa abin jibinta ga bawa wa kafa nasira kuma Allah ya isa ya kasance mai ba da taimako ga bawa wa alamu anna sulusal um, nisa'i hadithun anil usra wa qadayaha idan ka kasa suratul nisa'i kashi uku kashi guda na farko yana magana ne a kan yadda za a samu kyawun zamantakewa tsakanin mutum da mutum don haka an bayanin yadda ake zama tsakaninka da 'yan uwanka da iyayenka hakkokin mata yadda za a yi rabon gado kashi guda daga cikin kashi uku na suratun nisa'i abin da ke karantarwa kenan to wannan an maka bayanin makusantanka su ne iyaye matarka da abin da ya shafi makwabta yanzu kuma za a ma bayani a kan mu'amala da mutanen da ya zamanto suna nesa da kai aqida ku ba dai ba don haka Allah madaukake ya fara kira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwajjihu al-khitab fihi ila ar-rasul لماذا؟ لأن الموقف موقف abu ne wanda ke da ban mamaki. kuma abin kyama amma wanda ya kamata a fara kiransa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ba a kira mu ba alam tara shin baka gani ba ya kai Muhammad ila alladhina utu nasiba min alkitabi wadanda aka ba su wani yanki na littafi laqad kana min sha'ani an an uh, min sha'nihim an yu'tu nasiban min lilhidayah wanda aka ba shi littafi daga sama an ba shi littafi ne saboda shiryar da shi saboda taimakonsa saboda ana son shi duk wanda Allah ya saukar masa littafi daga sama wallahi ya ba shi littafi ne don yana son shi don yana son shi da shiriya saboda haka waɗannan an ba su littafi nasiban sun samu rabo shi yasa aka kira shi rabo saboda babban sa'a ne a ce Allah madaukaki ya ba ku littafi sun samu rabo na littafi ala yadi Musa alaihi salam akan hannun annabi Musa aka aka bashi littafin at-Taura me dalili litakuna hidayat Allah saboda littafin at-Taura ya to shiriya ga banu Isra'ila walakin yad'una hadha an-nasib sai da Yahudawa sun yi watsi da wannan rabo na alheri wannan taimako da Allah mazaukake ya musu daga wajen shi Allah ya nuna musu kauna da suka ɗauki wannan shari'a suka yi jifa da shi kyauta aka ba su shari'a ba su ma nema ba sun jefa Allah yake tambaya annabi yana nuna musu abin mamaki abin kyama wa yashtaruna walala bi amwalihim an ba su shari'a kyauta sun jefar sun ɗauki dukiyarsu da kuɗinsu suke sayo bata in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ya tabbata abin mamaki ya'ani uh, bi qasdihim wa niyyatihim fi hadhihi fi uh, fi hadhihi al-mubadala wannan musanye ya zama ba wai an tilasta su ne la da kuɗinsu, su da kudin su fa fi aidihim al-huda ga shari'a a hannun su walakinnahum yatrukuna sai su ba shari'a wa ya'khuduna na dalala su karbi bata fa ka'annahu fa uh, ka'annama hiya safaqa an ilmin ciniki ne wanda mutum yake da ilimi ba wai a jahilci ba da gangan mutum yake yi zai ɗauki dukiyarsa ya fiyo bata to kuma ba su tsaya nan ba Allah madaukaki ya ce wa yuridu na an tabillu sabil kuma iya kokarin su abin suke nufi su waɗannan yahudawa shine suka cewa kuma musulmai kun bace hanya kun yi watsi da kyautar da Allah madaukaki ya baku an wayi gari da ku da su kuna tsayin bata da dukiyar to saboda ma Allah madaukake ya nuna mana cewa yana gata gare mu yana son sai ya ce mana wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shi ya sanin suwaye makiyan ku musulmai Allah ya fi su waye makiyan ku musulmai don haka ku yi hatara hude. an ba shi shiriya ya jefar ya ɗauki dukiyarsa ya sayo bata to sannan kuma da wannan dukiyar da ya sayo bata yake kokarin kuma sai an sa kuna daukan dukiyanku kuna sayo bata wato abin da Allah ke nufi ke la hawla wala quwwata illa billah don haka yasa kake gani a yau a duniya wa hum illa al-yawm min wara'i intishari riba wa zina fil alam ajma' duk duniya ba inda ba yahudi baya kokari ya ga cewa da riba da shan giya da fasikanci da lalacewar tarbiyya ya shiga kowane lungu kuma kowane sako saboda abinda Allah ya faɗa da kansa kuma ya mana gargadi ce mana wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah ya fi ku sanin waye ku ka gani a yau ta yiwu wannan misali ya zama to mai wuyan ganewa a wancan zamani amma a wannan zamani abu ne mai sauki abu ne mai sauki Allah ya ce utu nasiban min alkitabi wa yashtaruna za zaka ce ya mutum za a yi sayo bata a kwarai kuwa gashi nan a fili mutum zai dauki kudinsa ya sayo internet access package ko ya zama to akwai kuɗi da ake biya wata-wata in kana so a rika baka intanet in ma a kwamfuta in ma a wayarka duk wata za ka biya dubu goma ko sha biyar ko ishirin ko fin haka kuma duk wata za ka biya wannan menene kake samun wata dama ne ta shiga intanet shin wannan wuri da kake shiga shiriya ce ko bata kaga wannan misali ya zama to mai sauki gare ka ko kuwa mutum ya sai ya shiga adashe ya tara kuɗi kafin nan ya siyo dish ya kafa a gidansa wannan dish din babu shakka yana da fa'idoji lakin amma cikinsa ba fa'idar kaɗai ba ce domin waye shirya shi ba musulmi ba mutum ne da kuɗinsa zai sai handset wannan hanset ɗin alheri ne kaɗai yake samun jikin shi ba alheri ba ne kaɗai wallahi Allah ya faɗa mana wa ragama hadha tahzir faqadin a kasirun min almuslimin bi hadaratil da yawa musulmai ci gaban zamani ya rufe su musamman ci gaban kimiyya suna ganin alheri duka yana wajen bature duk abin da bature ya kawo a ganin sa babu sharri alheri ne kadai tsantsa saboda haka zai karbi wannan sabon ilimin da aka kawo ya kuma yi mu'amala da shi ba tare da yana tunanin akwai sharri a bayan shi ba wanda Allah madaukaki kafin ya fara magana da annabi Muhammad ya kira alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi daga ina technology yake shigo mana daga wurinsu ne su ne fa Allah ya ba su yankin rabo na littafi amma su da haka suka jefar da wannan shiriya na balala wa yuriduna an tabillu sabil iya kokarin su shine su ga cewa musulmi shi ma ya bace ya bar wannan hanya da inda za ka lura da kyau wallahi wanda ya shekara 60 a duniya a yau zai gaya maka kunya ta yi bankwana da al'ummar musulmai a yau duk wanda ya shekara 60 a duniya a yau idan ya dubi yanayin rayuwa zai ce maka kai anya musulmi yana da ragowar kunya me dalili saboda mun manta ta waɗannan hanyoyin suna kwace mana kyaututtukan da Allah ya mana ta hannun karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wanda cikin waɗannan karatuttuka akwai muhimmancin kunya a rayuwar musulmi har ma malamai suna cewa al algaira hisnul usra kunya ita ce garkuwan gida wannan karin magana ne kunya ita ce garkuwan gida domin kunya ita ce hana matar aure ta shigo da barna gidan kunya ita ke hana ya ta shigo da abin kunya gidan kunya ita ke hana uba ya shigo da abin kunya gidan sun gane wannan shine ya garkuwa ga gidajenmu don haka nan bari su yi kokari su raba mu da shi ka duba al'adabu shar'iyya wal minahul mar'iyya mujallal nabi shafi 226 ibnu abdul barri ya kawo bayanin annabi sulaiman alaihi salam yana cewa alhaya'u nizamul iman fa idan halna nizamu zahaba mafi alhaya'u nizamul iman kunya ita ce take tsara imani a cikin jama'a fa idan hallan nizam da zaran wannan tsarin kunyar babu ita zahaba mafi duk abin da ke cikin al'umma kuma sai duk wani abin da yake da alaka da imani kun yi ban kwana da shi saboda manzon Allah ya faɗa الحياء والإيمان iman جميعا jami'an da kunya da imani a hada suke ba yanda za a yi ka ɗaya daya ka bar daya in ji annabi Muhammad haka kuma annabi Suleiman ya faɗa mana don haka kunya ita ke tsara al'umma da zaran babu ita to wallahi wannan al'umma ta yi bankwana da imani ta yi bankwana da tsari babu wani abin sha'awa game da rayuwarta bari ma Allah da kansa ya faɗa mana eh, tafsir eh, da ya zo a fassarar سورة الأعراف آية 26 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الله مدوكي يتشي منا يا سوكر منا بسطورة يواري سوآتكم وريشا ولباس تقوى ذلك خير sutura iri-iri wanda ya kare mana rayuwarmu yadda za mu ji daɗin rayuwar nan na duniya mu mutu mu samu rahamar Allah a kiyama don haka Allah sai ya ba mu sutura iri iri annabi adam da ya taho babu sutura tare da shi amma Allah ya saukar mana da sutura wace sutura ce ta fi daraja Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khairu zalika min ayati Allah la'allahum yadhakkarun da fatan mutane su tuna ka dubi rayuwar al'umma a yau lokacin da mu'amala ta yi tsanani tsakaninmu da turawa da yanda kakanninmu suke a da shi saboda Allah kunyan nan yadda take haka take zuwa yau Abu ita an kusa a ce an shiga rayuwar da ake cewa kanat nasiyan mansiya abin tarihi shekul islam ibn taimiyya a littafin sa al-istiqama a farkon littafin a farkon mujallar da biyu yana shafi na bakwai yana cewa falgaira, almahbuba, al mahbuba hiya ma wafaqat ghairat Allah azza wa jalla wa hiya al-ghayrat an kunyar da Allah ke so ita ce wacce ta dace da kunyar Allah kaga Allah madaukaki shi kansa yana da kunya kunyan nan wacce aka ba mu bawa ita ke tsare shi kar ya kai da taka dokokin Allah wa hiya an tu'ta fawahish al-batina wa zahira wannan kunya ita ce tsare mutane ta tsare iyali kada a kai ga yin alfasha na ɓoye da na bayyane a dalilin kunya saboda haka babban kyauta ne daga Allah in ji shekul islam ibn taymiya wani haza kanat al gaira al-wajiba hiya fi ghairatihi ala ahlihi wa a'zama zalika imra'atuhu thumma aqaribuhu wa man tahta eh, ta'atihi shekul islam yana cewa kuma ita wannan kunya ba wai ya kamata bane kunyar nan wajiba ce akan kowane musulmi kunya wajiba ce akan kowane musulmi a same shi da kunya domin wannan kunya ita ce za ta karimar iyali da danginsa da sauransu da zaran an yi asaran wannan kunya to magana ta kare wallahi yahudawa sun gane abin da za su yi su gama da al'ummar musulmi shine su kwace wannan kyauta guda ɗaya ita ce kunya a wayi gari musulmi ba da ita domin da zaran baka da kunya manzon Allah ya ce ba kuma ka da imani idan an daga kunya an daga imani in ji annabi Muhammad haka nan kuma abin da ya shafi wato kishi na addini da sauransu wanda dama can kunyar ita ce ke haɗawa babu wanda ya kai ba yahudi sharri a duniya gaba ɗaya shi yasa da Allah madaukake fara magana akan mu'amala tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba sai aka fara da yahudawa alam tara ila alladina utu nasiban min alkitabi kaga waɗancan da aka ba su wani yankin littafi su waye ake magana yahudawa su ne na farko babu al'umma mafi sharri a duniya irin wannan abu dai sananne ka duba littafin ibnu qayyim jawziya da ake cewa hidayatul hayara farkon littafin shafi na takwas ibnu qayyim yana cewa ma ba asallahu Muhammadan kana ahlul ardi sinfai lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad mutanen duniya kashi biyu ne zuwan manzon Allah ya tarar da duniya ta kasu kashi biyu akwai ahlul kitab sannan akwai zanadiqa la kitab lahum wadanda ba su da littafi akwai masu littafi kashi biyu akwai waɗanda ba su da littafi gaba ɗaya a wannan lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya samu duniya wa kana ahlul kitabi afdalus sinfayn waɗannan da aka ba su littafin kashi biyu ne wa kuma nau'ani maghdubun alaihim waɗannan Allah ya yi fushi da su wa dallun waɗancan kuma batattu ne waɗannan Allah ya yi fushi da su waɗancan kuma batattu ne waɗanda manzon Allah ya tarar da su a duniya kenan lokacin da Allah ya aiko shi fal'ummatul <clears throat> al'ummar da Allah ya yi fushi da ita humul yahudu su ne yahudawa ibn al-qayyim ya ce to bari ka ji ahalul kazibi in kana neman masu ƙarya a duniya su ne na farko wal bahti wal gadari mutanen da ke tinkarar haram gadan gadan su ci wannan haramun ba sa kofar gaba sai ba yahudi al gadari mutanen da ke yaudara su ci amana su warware alkawari babu kamar bayahude wal makru mutanen da ke kulla makirci a duniya babu kamar bayahude wal hiyal da shirya dabara na mugunta kasalatu anbiya da suka samu shaidan kashe annabawa wa akalatu suhuti war riba war risha akbatul umami qawiyya wallahi babu al'umma a duniya mai makirci wanda ta kai al'ummar yahudawa ka duba littafin da ya rubuta musamman da ake ce ma ahkamu ahli zimma Za ka gani abinda zai gwada maka cewar wannan abin da Allah ya faɗa shi ke tabbata shi ne zai tabbacin yanayin mu'amalar su ga duniya wanda kowa ya shaida duk wanda yake bincike ya san sharrin ba yahudi a duniya saboda haka abinda zai baku misali a kai shine sun samar da hanyoyin da za su raba mu ko kuwa su raunana mana wannan kyauta da Allah ke mana shine abin da zai kawo raunin imani wanda ake ce ma al-gasbul fikri bi wasa'ilihi muta'addida ba za a tunkare ku da yaki da makami ba wannan lokaci ya wuce a zo da makami a fada ku duniya za ta ce a waɗannan mugaye ne ba za a yi haka ba bari a tsara ma gadan gare ka hau kai kana ganin masoyanka ne alhali kuma tsarin da suka bi suka yi kake bi wallahi tsari ne na halaka wanda kai kanka ka sani da gangan za su tsara kuma dole sai ka bi hanyoyi suna nan da yawa wanda suka tsara na yaƙi da tunanin musulmi yadda za a raba shi da imani a saka masa rauni a cire mara tsoron Allah sai an waye gari ya sayo batan nan da kuɗinsa yadda Allah ya kifanta su da shi. Ah, alam tara ila lazina utu nasiba min alkitab Allah yana magana da annabi Muhammad saboda magana tana da girma kaga waɗannan mutane in ji Allah an ba su wani yankin littafi amma sun bashi yashtaruna dalala suna sayan bata da kuɗin su to wallahi saboda tsabin makirci sai sun tsara yadda za ka sayo bata da kuɗinka ka zo ka faɗa hanya irin ta, Allah ya kare abubuwa suna nan da yawa hanyoyin da suka tsara suna na da yawa bari ba ku misali guda wanda tabbas gaskiya ne kuma kai ma zaka bincika ka gane an waye gari abinda ake ce ma internet uh, social networking site website uh, tashoshin yanar gizo waɗanda suka tsara saboda haɗa alaƙa tsakanin namiji da mace su tsara waɗannan ana ce musu uh, social networking website suna nan da yawa akwai facebook akwai to go wanda hatta a hansu ɗinka za ka yi ƙoƙari ka shiga waɗannan tashoshin saboda sauƙin da aka yi kuma wani abin da zai baka takaici in ka shiga ba fita har abada me yasa me yasa za ka shiga wani tasha na, misali yanar gizo amma kuma baka da damar fita saboda ainihi akwai makirci a ciki babu wanda ya isa ya shiga waɗannan ya fita ƙarya yake ko ka fita za ka riƙa gani suna kiran ka akai akai ana nemo ka me yasa suka zamanto haɗari saboda babu shakka yana daga cikin garkuwa da Allah madaukake yawa musulmai ya ba su imani ya ba su ya ba su riko da sunnar manzon Allah ya zamanto in ka aure mace ta shiga gida ba ta sake jin maganar wani sai naka ba ta sake ganin wani namiji sai kai ba ta sake ɗaukan umarnin wani sai kai ba ta da abokin hira sai kai yaya za a yi su fasa wannan garkuwar su shiga gidanka kamar yadda Laraba suke faɗa algaira hisnul usra kunya ita ce garkuwar iyali kaga sun gane idan aka fasa wannan kunya to babu shakka gidanka kan za a ratsa magana ta gani saboda ka ga hanset ɗinka an makama da sauki a hankali kaga an tabbata babu abin da dan adam ke yawan mu'amala da shi kamar hankali domin baka rabuwa da shi kana ma rabuwa da mata amma baka rabuwa da hankali saboda duk inda zaka shiga yana tare da kai to tun da duk inda zaka shiga <clears throat> yana tare da kai kaga inda za a yi kokari a shirya wata dasisa a saka ma wani tarko a cikin hankali to an gama da kai magana ta kare don haka nan ga sunan da yawa kuma wanda ya kirkiro facebook din nan don Allah ina son kai bincike a kansa ka dubi wikipedia da free encyclopedia shi wanda ya kirkiro facebook wani matashi da ake kiransa zuckerberg ko ka duba a wikipedia me yaren zuckerberg da ya kirkiro wannan wato tasha ta eh, ta da eh, eh, facebook social networking website da ake ce facebook bude wikipedia ka binciki tarihinsa zaka ga an sa he was raised a jewish ba hude kaga magana ta kai wanda ya kirkiro facebook ba hude, kuma babban abin bakin ciki wanda zai gwada maka sai bayan sun gama yakan mu ta gidajenmu sun ma yaƙi hankalinmu shine aka waye gari ya buɗe wani shafi shafi ne na zana hoton batanci ga annabi muhammad ya buɗe wannan shafin a website ɗinsa ana cewa everybody draw muhammad day uh, watan biyar ranar ishirin ga watan biyar 2010 wannan rana ce da aka ware na zana annabi muhammad a ɓata shi a zana hotonsa don haka wani zai zana shi a siffan kare wani zana shi a siffan alade wani zai gasu ga sunan siffofi marasa kyau rana ce da aka ware don zana hoton annabi muhammad yana da wannan shafin wanda dalilin haka yasa uh, Pakistan sai da ta toshe website din ta ce ba za ta sake kyale wannan tashin ya shiga kasarta ba me dalili saboda an yi magana da shi cewa ah, shi ba musulmi bane ba musulmi bane saboda haka website din sa ba na musulunci bane sannan kuma shi yana da fahimtar kowa yana da yanci abin da ya ga dama saboda haka kana da damar ka zo wannan tashar ka zana annabi Muhammad ka bata shi wanda ana ya criticism of facebook wannan ma yana da sauki akwai bayanin muhammad salih al-munajjad wa cikin fitattun malamai na saudiya a yanzu wanda yake da website inda ake cewa islam uh, question and answers shine islam su'alu wa jawab ka bude wannan website shine na islam question and answer ka rubuta facebook shi wannan malamin muhammad bin salih al-munajjad ya ware amsa akan wannan tasha na facebook ya yi magana mai tsawo akan tashar daga cikin abin da yake fada yana cewa na'am babu shakka musulmi zai ce ai wannan tashar akwai alheri cikinta to ai Allah ma ya gaya mana a cikin alkur'ani da giya da cataba ya ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafsihima ai dama ba abin da yanzu shi ba yahudiya za a iya kawo maka sharri tsantsa ai sai ya dan garwaya shi da alherin da zai bugi hankalinka amma in kana da tunani kai zurfin nazari game da wato fa'idojin da ake samu game da wannan abin da ya kawo maka zaka iya gane ne wani fasa ba boye bace saboda haka abu ne wanda an tabbatar akwai sharri a cikinsa mai yawa illa anna hadha al-mawqi tamayyaza an ghayrihi bi in inji wannan malami yana cewa facebook ya ɗara dukkan wani tasha wato na haɗa alaƙa tsakanin mutum da mutum ta hanyoyi da yawa ya kirga su yana cewa daga ciki duk duniya babu website da yake da karbuwa kamar facebook sai ce amma duk da haka in ji malami wannan malamin saudi wa qad tarattaba ala hadha ashiya'un min ash wannan tasha babu shakka ta kunshi abubuwa da yawa waɗanda dukan su sharri misali ya bayar annahu kana sabab fi i'adatil alaqatil qadima bainal usha yana daga wata hanya da aka kirkiro yanda in mace da ta taba zama matar banza amma daga baya Allah ya ya sa mata shari'a to hanyar da za ta sake komawa abinda ake cewa ruwa shine ta wannan hanya saboda muddin tana mu'amala da mutane a irin wannan tasha na intanet wallahi tubanta ba zai inganta ba saboda duk yanda aka yi lokacin da kake in ka bude tashar intanet dama ba tashoshi bane wanda aka tsara su akan imani saboda haka zaka ga kalmomi marasa kyau ka ga hotuna marasa kyau fasikai suna nan fasikan nan akwai kyawawa akwai masu ilimi to ya za a yi mutumin da da ya taba saba ma Allah tubansa ta inganta in yana mu'amala da wannan abu ne mawuyaci yace wannan yana daga illa mafi muni da aka samu na shiga ire-iren waɗannan website wato na social networking yadda waɗanda suke haɗa alaƙa tsakanin namiji da mace ko tsakanin namiji da wani namiji ne sannan min ba ta sabab eh, fi irja'i alaƙa wa husul qiyadatin wa talaqat yace daga sharrin waɗannan tashoshi na intanet sun haifar da yawan ha'inci a gidajen musulmai ha'inci a zaman aure matarka tana magana da wani katon banza ba kamar sani ba tana mu'amala da shi a hanset babu dare ba rana sai yadda ta ga dama sai ka sani ba kaga wannan ba karamin sharri ne. domin dama can manufar aure ita ce tsare alaka tsakanin namiji da mace shine hikimar aure idan aka waye gari namiji yana da damar ya kutsa gidan aure ya yi magana da matar aure to wannan hikima da aka yi Allah ya tsara mana ya mu kyauta na shiriyar Allah na aure din nan babu shakka an yi bikin ah, ainihin manufarsa an waye gari ba shi da amfani Allah ya sa mu gane manufar Allah na tsara mana yadda za mu yi aure an riga an kau shi me dalili saboda dama aure an tsara mana ne saboda ya tsare mana iyalai ya tsare mana mutunci <clears throat> yanzu babu wannan manufa kaga kenan ya zama to auren ba shi da wani tasiri yace wa kada fariqun min al-markaz al-qawmi lil buhus al-ijtima'iyya wal jina'iyya ta kai ga an samu wani yanki na jama'ar misra wato eh, gwamnatin misra an samu jama'ar da suka tsara wani bincike musamman akan wannan tasha ta intanet eh, shi ne facebook shin wace illa ya haifar ma al'umma fi misra قد وإدى دراسة حول موقع فيسبوك استغرقت عدة أصابع yace an samu sati eh, kamar makonni da dama ana bincike game da wannan website din khalusa min khilaliha li nata'ij khatira bayan an gama bincike game da wannan wasa din sakamakon da ya fitar hadarin sa yana da girma in ji wannan malam hadarin sakamakon da ya fitar waɗannan mutane da suka tsara wannan bincike a misra egypt ƙasar musulmai wa min ma ja'a fiha daga cikin sakamakon da suka samo game da facebook annal adida min ruwadil mawqi' da yawa waɗanda suke shiga irin wannan tasha نجحوا في الأصول على حبهم wa وعلاقتهم القديمة وأعادوا إقامة الجسور المهدمة خارج حظيرة الأسرة akasarin wanda ke mu'amala da facebook zai gaya maka yanzu yana da damar yi magana da matar duk wanda yake mu'amala da facebook zai gaya maka wannan su da kawai buga da ya buga su kuma dama suna jiran ka ne don dama abin da suke so kyautan nan da allah ya ba mu. Shiriyar nan da Allah ya bamu yadda suka yi watsi da shi ruwa mu jefa saboda haka kana sawa eh, wani zai fitar maka matarsa dama shi kuma da yake ba hankali ne da shi ba ya tara hotunan matarsa ya zuba a wurin ‘ya'yansa dai ya zuba sunayensu da hotunansu a ciki saboda haka wancan yana tambayan gidan wani za a buɗe mai ana buɗe masa sai ga matarsa ga ‘ya'yansa sai wanda ya zaɓa sannan kuma sai ɗauki lambanta shi ke nan fara mu'amala da ita an gama don girman Allah ka duba wannan sannan ka kwatanta da abin da Allah ya gaya mana alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab yashtaruna dalala da kuɗinsu suke sayo bata a ah, to wani baka bashi kafin ka sayo handset ai kudin ka da kuɗinka ka sayo handset da kuɗinka ka sayo kwamfuta da kuɗinka ya zama to kai ka biya wani yankin hidimar da za a rika yi maka ana baka intanet duk wata ba mamaki albashin kama bai fi dubu ishirin ba amma dubu goma ya wuce a intanet me dalili saboda ka zamanto ko da yaushe yiwa online kana sadarwa da mutanen banza matar banza da sauransu ba za a yi awa biyu ba sai ka buɗe harshen wa ya kira ni wa na kira wani abin ta takaici umra da mu zo na karshe ta karshe da muka ci. wanda ya ɗauko mu daga madina zai kawo mu makka wani saurayi ne bai mata aure ba wallahi abin haushi muna tafiya chatin yake da handset yana tafiya da mota ta kai speed yana ya kusan 150 eh, amma yana chatin sai na ce kai ka dakata sai fakin a gefen hanya na ce masa eh, yanzu zan dakatar da ɗan sanda sai na haɗa ka da shi ko kuwa ka aje handset ɗin nan sai ka kai mu maka kaga musibar ba ta tsaya mana a nan ba musibar ta gane hatta kasashen larabawa an riga an kutsa cikin mu an yaƙi tunaninmu ba tare da mun sani ba an gama da mu ya zamanto matarka ba ka da iko a kanta yarka ba ka da iko a kanta wannan malami ya ce to wannan ma kaɗan ne wa jini ba'd dawa'ir al-mukhabarat al-ajnabiyya li ba'd al-muntasibin وقد كشف كشف بعض الصحف الأجنبية عن وجود شبكة جواسيس لليهود إن كدوب wannan bayanin na shi Muhammad bin al-Munajjid cikin website ɗinsa da ake kira Islam Question and Answer yana daga binciken da aka samu game da wannan tasha ta Facebook cewa babu shakka akwai 'yan leƙen asirin Yahudawa waɗanda suke amfani da Facebook wannan an tabbatar da shi لتجنيد الشباب العرب شباب العربي والمسلم للتجسس لمصالحهم suna karanta yanayin rayuwar al'umma ta yanayin mu'amalarsu da facebook suna karantawa suna karanta yanayin karbuwan jama'a da ita da yadda za su iya wato inda mutum yake da rauni ta larabawa ne da musulmai duk duniya ya ce yana daga cikin ainihin manufar wato wannan tasha ta intanet kuma yana daga abin da aka gano kai akwai ma wani mutum wanda ba musulmi ba ne ya yi bayani a kansa a cikin wannan guri ya ce sunansa general neo nero malami ne a wata jami'a a faransa ya rubuta wani littafi mai suna makasirin internet wato the danger of internet ya rubuta littafi akan hadarin internet ko ba musulmi ba ne wani malami ne profeso ne mai karantarwa a jami'a a faransa wannan malamin wanda ba musulmi ba ne ya rubuta a cikin wannan littafin nasa danja na intanet yana cewa inna hadhihi shabaka kaga wannan tasha ta intanet facebook tammal kashfu anha بالتحديد في المايو يفدي تاريخ وهي عبارة عن مجموعة شبكات yudiruha suna nafaniyuna isra'iliyuna mujanniduna listiqtab shabab al'alam asali wallahi a wannan littafi abin da malami ya rubuta kenan inji Muhammad bin Salih al-Munajjid cewa waɗanda suka ƙirƙiro Facebook sun ƙirƙiro shi ne ba mutum ɗaya bane jama'a ce da yawa kuma waɗannan jama'a malamai ne ƙwararru waɗanda suke da ilimin Abin da ake cewa wato mu'amala na dan adam ilimi na mu'amala na ɗan adam amma dukkan su yahudawa ne yahudawa ne suka tsara wannan <clears throat> tasha ta facebook kuma ƙwararru me dalili sai ce mujalliduna liftiqtabi shababil alam asal yaya za a yi a gurɓata rayuwar matashi na zamani na yanzu Wanda ita ce babban hikima wa khususan musamman matasan da ake so a ɓata rayuwarsu al-muqimi na fi duwali sura'il arabi lil isra'il musamman waɗanda suke makwabtar kama da ƙasan isra'ila da kuma ƙasashen musulunci ibafa ila amurka aljanubiya da kuma kamar kudancin amurka da sauransu ka duba wannan tasha ta islam question and answer ka rubuta facebook ka ga amsar da ya bayar don allah ka buɗe ka karanta ka me dalili saboda jan hankalin mutane game da haɗari sannan ko da bai faɗa ba saboda Allah ka yi wa kanka tunani an waye gari yanzu nisa'un wa rijalun mutazawwijuna tastahwihum mu'akasa an waye gari maza da mata suna ha'inta zaman aure maza da mata magidanta da yara suna ha'intan zaman aure fa ila aina nahnu zahibun don Allah ina zamu je yaya za a yi mu samu kusantar Allah a irin wannan tsari matarka ta zuba hotuna a cikin intanet abin mamaki wani ya buɗe wannan shafi naka ya ɗebo hotunan matanka ya zuba a hansar kai baka ma sani ba hoton matarka yana hansar ɗin wani da shi yake kwanciya da shi yake tashi saboda mai da ya ga hoton shi kuma sai ya download din sai sanya a handset yana sawa a handset zai kalla da safe ya kalla da rana ya kalla da yamma kaga in ya tsaya akan kallo to kai mai babban sa'a wanda dole sai ya kai ga chatin chatin kuwa magana ce ake tsakanin wani da wani mun manta hadisin annabi Muhammad wanda yake sahihu muslim hadisi na 2657 annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana idanu suna zina don da yawa waɗanda suke mu'amala da wannan eh, abin da ake ce ma social networking site tashoshi na haɗa abota da kuma mu'amala tsakanin mutane suna ganin ai ba laifi bane don ka sa hotonka a cikin eh, intanet to abinda manzon Allah ya faɗa cewa ido na zina ya zaka yi da wannan idanu suna zina annabi sallallahu alaihi wasallam yace harshe yana zina manzon Allah yace hannu yana zina kafa ma tana zina zuciya ma tana zina in ji manzon Allah wannan hadisi ne ingantacce daga bakin manzon Allah shin daga cikin nau'ukan zinan nan guda nawa kaɗi ba tunda idan ka zai gani sannan kuma dole za ka kai ga yin magana don ta wuce eh, rubutu na wasiƙu ana kai ga magana tsakanin miji da mace su yi magana su tsara haɗuwarsu da rabuwarsu da komi duk wanda yake mu'amala da intanet ya san cewa ya shiga wani babi ya shiga wata duniya ce wanda shi da kansa ya tabbata duniyar nan na kafirci ne wallahi don babu mutumin da zai shiga irin wannan mu'amala yake a zuciyarsa yana da nutsuwar cewa yana kusa da Allah fa min a'zami mubahiri al-ghayra ma yaqa'u min fi'l al-fahisha abinda zai zamanto an waye gari hotunan matanka wani yana gani an waye gari wani yana sadarwa da matanka yana mu'amala da ita wannan ku shine abinda musulunci ya bashi babi guda da ake kiransa addiyasa addiyasa shine rashin kishin iyali kaga rashin kishin iyali wannan kamar duk gidajen al'umma a yanzu wanda ya riga ya shiga kuma ya samu hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam rashin kishin iyali wannan dalili yasa inda hali ya mace kar a bata hanci sai ta yi aure ka dauka a bata dama kuma da ta yi aure tsakaninta da mijinta ne in ka sai hankali ka bata to wannan kuma controlling na hankali yana gaban ka inda hali don me don hadarin rayuwa da muka shiga billahi azim wallahi an waye gari to matashi dama kofa yake nema magidanci ma ya lalace bare shi magidanci ma ya lalace bare matashi kuma dukkan mu dinnan mun san wannan fasadi yana auko a gidajen da wuya ka samu mutum guda a nan wanda zai ce maka bai sani ba sai dai in bai taba sanin mu'amala ta intanet da sauransu ba amma babu shakka wanda duk yake da basira yake da handset kuma a yanayin rayuwar da muke a yau da wuya a ce bai san barnar da ta shigo cikin al'umma ba to tun da ka sani me kai na kariya me kai na tsare ka daga wannan fasikanci misali akwai hadisin abdullahi bin umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun qad harrama Allahu janna mutum uku Allah ya haramta musu shiga gidan aljanna inji annabi Muhammad harrama Allahu alaihimul janna manzo Allah yace ce mudminu khamrin da wanda yake bare shan giya wal aqu da mai kuntata ma iyayensa wadayyusu alladhi yuqirru fi ahlihi alkhabath sai mara kishin iyali wanda ya tabbatar matarsa na fasikanci kuma ya bata kai manzo Allah ya ce wannan kaga ba shi yake fasikancin ba amma kuma duk da haka tun da ya kyale ta akan fasikancin nan manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba kaga wannan hadisi na farko uh, musnadin al-Imam Ahmad in ka duba zaka gani hadisi ne ingantacce yana eh, sahihul jami'i sagir hadisi na dubu uku da hamsin da biyu ɗaya kenan Allah ya haramta ma shiga aljanna saboda me saboda ka tabbatar da fasadi ma iyalinka me tabbatar fasadi ga iyalinka ka san tana waɗannan mu'amala kuma ka kyale ta da yawa da yawa matan su sun san mazan na yi mazan sun san matan na yi da yawa za ka ga yana da shafinsa tana da nata da nasa hotuna na matan wasu nata kuma shafin akwai mazan wasu hotunan suna nan da shi da ita duk an taru Allah ce don haka duk wanda ya tabbatar da fasadi ma iyalinsa manzon Allah yake kad harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa aljanna me dalili saboda ya sayo barna ya yi watsi da shiriyar da manzon Allah ya kawo masa kaga wannan hadisin Abdullah bin Umar to akwai hadisin Ammar bin Yasir shi ma yana kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu la yadkhuluna aljannata abadan mutum uku har abada ba za su shiga gidan aljanna ba har abada inji annabi Muhammad har abada ba za su shiga gidan aljanna ba kaga sai ya dace da hadisin Abdullah bin Umar kad harrama Allahu alaihimul janna Allah ya haramta aljanna gare su don idan aka ce wani ba zai shiga aljanna ba har abada ana nufin an haramta masa ma shiga gidan aljanna ke manzon Allah shi faɗi haka wanda ya zo da addinin musulunci in kana tunanin zaka shiga aljanna to shiga aljanna yana da sharuɗa daga cikin sharuɗan shiga aljanna manzon Allah ya ce dole sai ka tsare mutuncin iyalanka baka yarda barna ta shigo ma yarka ko matarka ba domin in ka haka ka sayo bata ka yi watsi da shiryar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addayusu min rijal na farkon su shine mara kishi daga cikin maza mara kishi wanda zai zama to bai damu da cewa matarsa ko tana zina ko ba ta yi ba ko tana fasikanci da mutane tana hira tana sadarwa da mutanen banza ko ba ta yi wannan bai dame shi ba to wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya zamanto bai damu da wato kishin iyalinsa ba wannan bai shiga aljanna Abin da shekul islam ibn taymiya yake mana bayani akai wanda ya bamu labari musamman akan tarihin annabi yusuf alaihi salam tarihin annabi yusuf yana misalta maka wannan ka duba majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da goma sha tara domin akwai mijin da baya son ɓacin ran matarsa kuma ko da abin da take so ya saba ma dokar Allah akwai mutumin da bai damu da matarsa ta yi zina ba in dai tana zaune lafiya da shi bai damu da matarsa tana magana da wani mutum ba in dai tana zaman lafiya da shi shi wannan wanda bahaushe ke cewa mijin hajiya sai abin da ta ga dama za ta yi to wannan Allah ya ba mu misalin sa a cikin alqur'ani shi shaykhul islam ibn taymiya da annabi yusuf alaihi salam lokacin da wani babban mutum a misira ya kawo shi gidansa wannan matar wannan mutumin ta yi kokarin neman wato annabi yusuf ya yi da ita amma annabi yusuf alaihi salam bai yi ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake babu labari yace ƙala rabbi sijnu ahabbu ilayya qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma ni ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فالشيخ الإسلام ابن تيمية يكاو ودنا آيوي لسان مجموع فتاوى مجلد شاذير شاذير دليل قوم شاتر هنا شوى me yasa annabi yusuf ya faɗi wannan yana cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah ni dai gwamma in shiga kurkuku in ji annabi Yusuf gwamma in shiga kurkuku akan in yi abin da suke kira na in yi dinnan kuka duk Allah ya sa mana shirya a littafi ya ba mu misali da mutanen kwarai na zamanin farko annabawan Allah akan yi fasikanci annabi Yusuf ya ce gwamma in shiga fursuna kuma wa illa tasrif anni kai da hunna ya Allah in baka kawar mun da makircin waɗannan ba shirye-shiryen da suke kulla mun asbu ilaihin na karshe in zube wurin su kaga bai ce in karkata ba ma sai in zube saboda makirci in yayi yawa wato jan mutum yake <clears throat> ya kada shi wa akun min al kuma a lokacin zan waye gari ina cikin jahilai uh, wayan jahili shine mutumin da ya yarda da fasikanci ma rayuwarsa wannan jahili ne saboda ko da ilimi na kimiyya ya tabbatar mana fasikanci bai haifar da alkhairi banda sharri idan ka kirga cututtuka da ake samu a zamani yanzu mafi muni duk da nake kawo su ya kawo maka gonorrhea syphilis ya kawo maka HIV wane ne to amma me yasa mu ba za mu yi tunani ba ko da waɗannan sabubba ai sun isa mu gane cewa fasikanci din nan ba ilimi bane jahilci ne shi yasa annabi yusuf yake cewa idan ko na karkata wa son zuciyar mai bin son zuciya akwai mina jahilin zan zan cikin jahilai fasta jaba lahu rabbuhu sai Allah ya amsa mar addu'an da yayi domin duk wanda ya maida al'amarinsa ga Allah to Allah zai karba mishi fasarafa anhu hunna, Allah ya raba annabi yusuf da makircin waɗannan mata innahu huwa samiul alim lalle Allah mai jin addu'a ne masanin wanda ya cancanta a biya mar bukata annabi yusuf ya cancanta shi yasa Allah ya biya masa bukatar shi shekul islam ya ce akwai wani ilimi a cikin wannan aya ilimin shi ne lokacin da annabi yusuf yake addu'a yana gaya ma Allah makircin da ake tsara mai sun yawa rabbi asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani yad'unani wannan kalma tana da wani ilimi misa aka kawo ta siga jam'u tazkir maza ke kiransa ba mata bane don in aka ce ya du'una ni maza suke kira na in yi fasikancin nan kaga ba mata kadai bane amma kafin a je karshen ayan sai ce eh, kai da hunna bi ta jam'i ta'ni ya zo da jam'u kuma na mace amma farkon waɗanda ke kiran annabi yusuf ya zo ya aikata wannan zinan akwai maza a ciki amma a ƙarshen magana da ake magana makircin su sai ya nuna mata ne shekul islam ya ce ilimin anan shi walam domin abin da ya kamata annabi yusuf ya faɗa a tsari na larabci rabbi asijinu sijnu ahabbu ilayya mimma yad'inani yad'inani wannan shine jam'i na muannas eh, wanda ya kamata ya kawo amma sai kawo yad'unani wannan mufakkar ne kaga ya nuna cewar akwai namiji a cikin waɗanda suke tsara annabi yusuf ya yi tunda da wannan mata akwai namiji in ji shekul islam namijin nan shi ya rinjayi lafazin mace wanda allah maɗaukaki ya amfani da shi a wannan sura wato dalilin alal bai na hada wa hada wa annahu kana min az-zukur man yad'uhu ma an-nisa ila al-fahishati bil mar'a wa laysa hunaka illa zawjuha to waye kenan wanda yake ta kokarin ya ga cewa annabi sosai sai yi zina da wannan mata shekul islam ya ce ai ba kowa bane illa mijinta mijin matan da matan ya zamanto kansu a haɗe yake kan annabi Yusuf ya yi zina da ita wannan mata shi ya sa Allah subhanahu ta'ala ya rinjayar da lamirin maza akan lamirin mata a lokacin da yake wannan bayani ولهذا شيخ الاسلام يقول don haka in ka lura da iska ta annabi Yusuf ai lam tsala ala murawadatiha lokacin da asirin ta ya tunu da da farko mijin bai san cewa uh, mata tana ta kokarin annabi Yusuf ya zina da ita ba sai daga baya lokacin da asirin ya tunu shine lokacin da suke guje-guje ya zo zai fita ta kama rigansa ya yage sai ga mijin ya shigo shekul islam ya ce kalmar da mijin ya faɗa ita take gwada maka cewa wannan mijin abinda ake cewa mijin hajiya ne bai damu da fasadin matar shi ba me yace lokacin da ya zauna ga matar ga annabi yusuf gashi me yace masa yusuf a'aridu an hada wastaghfiri li zambiki innaki kunti min sati'in abinda ya faɗa bayan ya riga ya hukunci tsakanin su yace to kai yusuf a'aridu an hada ka kauda kai kai shiru kar ka ga wa mutane ba kaji mijin ne ke faɗa haka yusuf karka gaya wa kowa kai shiru wasu tagfiri li zambiki ke kuma ki nemi gafarar zunubin ki in kunti minal khasi'in kina cikin masu kuskure abin da ta yi kuskure ne anya yanzu kai a tunaninka abin da matan nan ta yi kuskure ne ta aikata sabo ta aikata laifi wanda wajibi ne a mata hukunci amma kaga sai ce kin yi kuskure Yusuf kai shiru me almelifin yake nufi Sheikhul Islam yace ce falam yu'aqibha wa lam yufarriq bainaha wa baina Yusuf kaga bai ce yusuf ya bar gidan ba bai raba tsakanin shi da matan ba domin idan kana son ka raba tsakanin mace da wani wanda take son zina da shi to karka basu a gida guda ai kamata ya tunda asirinta ya tonu sai ya raba annabi yusuf da ita wannan mata mijin bai yi haka ba sannan kuma bai mata ukuba ba bai ladabtar da ita ba hatta lasa ta makan min murawadatihi don wannan ukubar da zai wa matan shi zai hana ta ta sake neman annabi yusuf wa amara yusufa Allah ya kura ma jara li ahadin ya gaya ma annabi yusuf karka gaya ma kowa labarin abin da ya auku kudin nan mahabbatan minhu limra'atihi saboda me saboda mutum yana son matan shi bai son da ita duk abin da za ta yi shi dai a zauna da tare a bukata take nan walau kana fihi gaira shekul islam ya ce da a ce wannan mutumin yana da kishi la'aqabal mar'a babu shakka da yayi ladabtarwa ga ita wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewar babu ima wato babu aljanna ga mutumin da bai kishin matarsa um, hadisin da ya taho daga ammar bin yasir yana cewa salatu la yadkhuluna aljanna mutum uku ba za su shiga aljanna ba lokacin da manzon Allah ya faɗa sahabai sun ce ya rasulullahi amma mudminul khamr faqad arafna fama dayyus min ar-rijal waɗannan mutane uku da ka faɗa mun gane biyu mun gane mutumin da eh, mutumin da ya dawo shan giya ne wanda bai tuba ba har zuwa mutuwar shi mun gane arrajulatu minan nisa matar da take sha'awar yin azu irin na maza mace mai shigan maza ita ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ta shiga aljanna ba yace amma mutum na farko sahabbai suka ce mutum na farko din nan ba mu gane shi ba ya rasulullah addayus min ar-rijal manzo Allah sai ya fassara kalmar addayus min ar-rijal allazi la yubali shine mutumin da bai damu ba man dakhala ala ahlihi waye shiga gidansa waye bai shiga ba bai damu ba da zai taho ya samu wani kato na zaune da matar shi a daki bai damuwa sai dai ya wuce ya ce sannunku la yubali man da kala ala zawjati bai damu da waye shigo wajen matar shi ba Allah ya kare wannan hadisi shi ma ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 362 akwai hadisin Abdullah bin Amr kuma hadisin Abdullah bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatatu la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah mutane uku Allah ba zai kalle su ba a ranar tashin kiyama al-aqu wad-dayus wal-mar'atu mutarajjila tashabbahu bir-rijal kaga an samu kalmomi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta wa mara kishin iyalinsa shiga aljanna na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasatun la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyam mutane uku Allah madaukaki ba ma zai kalle su ba a ranar tashin kiyama ba ma zai kalle su ba in ji annabi Muhammad kaga Allah ya ce ba zai kalli mara kishin iyali ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai shigar da mara kishin iyalinsa aljanna ba har abada na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta aljanna ga wanda baya kishin iyali to wannan hadisai kowanne guda ɗaya ya ishe mu ya zama to tsawatarwa ga mai imani guda ɗaya ya isa ya zama to tsawatarwa ga mai imani ba sai sun kai uku ba kuma kowannen su ya inganta hatta hadisin abdullahi bin amr shi ma yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 371 <clears throat> al-imam al a littafin faidul qadir sharhin eh, jami'u sagir na al-imam suyuti eh, mujallal uku shafi na 327 yana cewa fa ka'anna dayyus zalla hatta ra'a al-munkara bi ahlihi fala yughayyiruhu wannan ba malamai ne da daddu wannan sun jima su da duniya suke fassara mana kalmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce mutum ba zai shiga aljanna ba saboda bayi da kishin iyali shine al-Imam Minawi yace fa ka anna da Yusa zalla saboda ka zama makaskanci kaskancin naka ya kai makura ta yanda har ma kana ganin barna a tare da iyalinka baka iya hanawa kana ganin barna a tare da iyalinka baka iya hanawa yarka na abin da bai dace ba ka iya hanawa ba danka yana abin da bai dace ba ka iya hanawa ba matarka ma haka manzo Allah ya ce ba ka shiga aljanna saboda mutum ya ci amanar Allah saboda aure amana ya ci amanar Allah ya yi watsi da shiriyar Allah al-Imam zahabi yana cewa faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahisha ba ma ka tabbatar ba zato kake yi matarka tana wani alfasha in zato ya zo maka zuciya wai ta gafal, amma duk da haka sai kai wasi da wannan zato li fi fiha saboda son matan shi da mutum yake fa huwa duna man ya'rusu alaiha wala khayra fi man la ghayra fihi babu shakka tunda baka da tabbas laifinka bai yi tsanani ba amma akwai alamar babu kishi tare da kai kuma in babu kishi tare da mutum to babu sauran alheri a tare da shi saboda kishi alheri ne in ji manzon Allah inda za ka koma tarihin musulunci haka za ka samu bare ma shi kansa alkur'ani Allah ya gaya mana domin duk mutumin da zai yi mu'amala irin yadda ake yi da handset da wato kwamfuta ta intanet za a yi kalli haram dole sai ka kalli haram matar wani in ka ganta in ma ka ce ba haram bane to mu dawo alkur'ani suratul nur aya ta 30 Allah yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطبع طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون to waɗannan ayoyi fa Allah madaukaki ya kawo mana ne saboda shirya gare mu Allah mun gode qul lil mu'minina yaghubbu min absarihim an fara da maza Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa masu imani ya gudu min absari menene gabbul basar yasa ake cewa wa ma taqibul arham menene kal ce fasarar kalmar ta al-gabbu inda ake cewa al-kaffu a tsare ido kar daga an fara da maza ya gubbu min absarihim su runta idanunsu bi ma'ana ka daina kallo domin kallon nan shi zai jawo alaka tsakaninka da masu da bata halatta gare ka ba aya ce ta alkur'ani Allah ya ce mu tsare gani eh, sai a buɗe kwamfutar ka an ga hotunan mata jingim a buɗe hasset ka, hotunan mata jingim shin wannan ayar ta yi aiki da ita kaga mutum bai tsare ganinsa ba wannan kenan kuma sannan Allah ya dawo ta tashin mata wa kullil mu'minati yakbubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kan nan guda biyu tsare wato mutum ya kame idanunsa kuma ya tsare farji Allah ya yi umarni ga maza ya yi umarni ga mata wajibi ne musulmi ya tsare idanunsa ya kuma yi kokarin ya tsare al'aurarsa game da abin da duk zai kai shi ga yin zina kaga idan zaka dauki wannan mataki babu shakka dole ne ya kasance magana da matar wani ba naka ba kallon matar wani ba naka ba sako tsakaninka da matar wani ba naka ba kai hatta a shi kansa sa ɗin in dai ba ya zame maka larura ba rufe shi ya fi maka alheri ne dalili saboda waɗanda suka tsara shi sun tsara ne saboda tarko gare ka in sun ga baka faɗa ba ta wannan gefe za a tsara wani gefen saboda haka yau da gobe kana ciki za a waye gari sai mutum ya fada hadari kaga Allah ya karantar da mu a cikin alkur'ani mu tsare imanin mu ga hanyoyi na shari'ar Allah sannan in ka dawo tarihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sahabbai zaka samu cewa dukkan su suna da kishi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misalin da yazo yana sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin aisha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida aisha ta ce da kala alayya rasulullah wa indi rajulun qa'idun ga aisha zaune ga wani kuma yana zaune a gefe manzo Allah bai ma san waye ba Ta manzo Allah ya shigo gida ga matarsa aisha tana zaune ga wani na zaune a gefenta in ta da kansa da kala alayya rasulullah in ji Aisha da kanta tana cewa manzon Allah ya shigo gidana wa indi rajulun qa'idun wani mutum yana zaune kusa da ni yana zaune tare da ni kai fashtadda zalika alaihi ganin haka ya tsananta ga annabi Muhammad ganin haka ya tsananta ga manzon Allah wa ra'aytul ghadaba fi wajhihi ni kaina da kallon fuskar manzon Allah na ga fushi fuskar annabi ga alamar fushi a fili to nan da nan sai Aisha ta yi kokarin kare kanta ta ce ya Rasulullah innahu akhi min ar rabaa wannan da ka gani yana zaune mun sha nono ɗaya da shi kamar wane gare ni eh, tun da dama idan aka sha nono ɗaya da mutum ai wannan matar kuma ta zama maharamar ka ko to amma manzon Allah sai ya ji wannan mutumin ya ce unzurna ikhwatakunna min ar rabaa ku dai duba ku gane su waye yan uwan ku tare no manzon Allah bai sallama ba har yanzu fa inna man rafa'a min al maja'a domin renon yana da bayani sai an shayar da nono yaro nono ya koshi to wannan shi yake iya haramta zama tsakanin wannan da wannan manzo Allah yana bayani kaga har yanzu bai sake ba wato in dai da hali wannan ya tashi bar masa gida shi fi dacewa kuma ka duba fahimu muslim kitabul hajj hadisi na 334 hadisin Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yana ba da labarin hajjatul wada hajjin ban kwana da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam al-fadl bin abbas shine babban yaron al-abbas babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to al-fadl din lokacin da aka zo hajjin ban kwana manzon Allah ya dauke shi akan rabumin sa kana radifa rasulillah faja'atu imra'atun min khas'am tastaftihi sai ga wata mata ta zo daga kabilar khas'am saboda ta yi tambaya ga annabi ga alfadulu dama akan raƙumi tare da manzon Allah ga wata mata ta zo za ta yi tambaya Abdullahi ibn Abbas yana gurin shi ya ba da labari ya fa ja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilayhi al bin al-Abbas sai yana kallon matan sai ita ma ta kalle shi yana kallon ta tana kallon shi kaga alamar da kenan sha'awa ta shiga zuciya fa ja'ala rasulullahi yasrifu wajha al-fadl ila shakl akhar manzo Allah yana kallon su sai kama kan alfatu da sai juya ta fuskar ta koma ɗaya gefen manzo Allah yana da hannu ya kama kan alfatu da ya juya kan ta daina kallon inda matar take kaga ba wai nasiha ba a aikace manzo Allah yayi saboda ya raba alfatu daga ainihin abin da zai kai shi ga fadawa ga fasadi a aikace ya kama kansa ya juyar فقالت ita wannan mata tana tambaya ta ce ya rasu rasulullahi inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj lalle farillan aikin hajji ga bayi atarakat abi shaykhan kabira ya iso ga babana a lokacin da yake tsufa wato yanzu Allah ya wajabta yin aikin hajji ga musulmai yanzu da Allah ya wajabta din wajibcin ya zo ya tarar da babana ya riga ya tsufa tsufan ya yi girma la sai wa an yasbuta ala rahila ba zai iya tsayawa akan abin hawa ba wato yanzu da Allah ya wajabta aikin haji a yanzu babana tsufansa ya tsananta ba yanda za a yi ya iya tafiya akan abin hawa ya aikin haji ko dora shi aka yi akan kuma zai faɗi afa a hujju an gushin ina iya masa haji in ji wannan mata qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh zaki iya masa abdullahi bin abbas ya ce wa zalika fi hajjatul wada'i wannan abin ya auku ne a hajjin ban kwana amma manzon Allah ya ba ta amsa za ta iya yin aikin hajji wa mahaifinta wannan shi yake nuna maka cewa wani na iya wakiltan wani ya masa haji ko da jinsin halittar su ba ɗaya bane kaga babanta namiji ne ita kuma mace ce amma kuma tana tambayar manzon Allah tana iya mara haji manzon Allah ya ce kina iya masa haji saboda ta niyya ne kawai babu bambanci tsakanin ayyukan maza da kuma ayyukan mata a nan kaga manzon Allah baya ga cewa a gidansa bai yarda abu na rashin kishi ya shigo ba haka nan kuma a tare da shi in ya ga wani abu irin wannan manzon Allah yana kokarin gyarawa nan take yake kawar da fuskar al-fadl bin abbas daga ita wannan mata me dalili saboda daga kallo sharri zai biyo baya to ba ta ka tade ba hotuna sun fi ɗari akwai wanda na sani hotunansa sun kai ɗari biyar ya ba su a cikin intanet kuma hotunan nan sai wanda mutum ya ga dama matarka za ta iya ɗaukan hoto tsirara ta sa intanet kuma ya tafi kenan intanet ba musulmin abu ba ne bare ya ce wannan bai dace ya shigo ba duk irin hoton da aka samar zai karɓa. saboda haka akwai hatta waɗanda suke ɓatanci ga mata da zaran mace ta yi musu wani abu to za su iya ɗaukar hotonta ya zama to sun sanya a intanet don ɓatanci gare ta wanda wannan yana nuna maka wata kafa ce da ta shigo ma al'umma wanda take ɗauke da sharri mai yawan gaske annabin Allah bai yarda a samu zargi a gidansa ba ka duba albidayatu wan nihaya na ibnu kathir albidayatu wan nihaya mujallad na biyu na goma sha bakwai ya kawo hadisin abu hurairah abu huraira ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya bada labarin annabi dawud alaihi salam hadisin yana cikin albidayat wal nihaya hadisin abu huraira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kana dawudun nabiyyu fihi ghayratun shadida in ji manzon Allah annabi dawudu annabin Allah mutum ne mai tsananin kishi kuma haka ake son mutum in ji annabi muhammad fihi gairatun shadida yana da tsananin kishi wa kana idza faraja ughliqatil abwab idan annabi dawud ya fita daga gida kowace kofa sai an sa mata kwazo kowace kofa za a sa kwazo a kulle in ji annabi muhammad kaga kenan kulle ya samu hujja mai karfi ya sa kwazo ya kulle da a ce abin da annabi Dawudu ya yi ba shi da kyau babu shakka manzon Allah da zai tsawatarwa kai duk da cewa kulle bai taho da tsari a yadda manzon Allah ya karanta da nashi sunna ba to amma manzon Allah yana mana bayani yanayin yadda kishi yake ga annabi dawud abin nan da annabi Dawudu yake yi ba wai yana nuna cewa ya kamata kowa ya ba me yasa annabi Dawudu yake haka manzon Allah ya ce kana fihi gairatun shadida saboda yana da tsananin kishi wannan tsananin kishin shi yasa shi yake kulle kofofin gidansa in zai fita falam yadkhul ala ahadihi ahadun hatta yarji'a manzon Allah ya ce babu mai shiga gidan annabi Dawud sai annabi Dawud ya dawo gida kala manzon Allah ya bada labari ya ce fa ta zata yaune. sai annabi Dawud ya fita wata rana wa gullikat daru aka kulle gidan fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila dar sai matarsa ta taho duba wato tsakar gida fa idza rajulun qa'imun wasata dar sai ga wani mutum yana tsaye a tsakiyar gidan annabi dawud ya kulle kofofi kafin ya fita matarsa ta leƙa ta gani ko an bar wani abu misali a tsakar gida ta leƙo sai ga mutum yana tsaye faqalat liman fil baiti sai ta juya tana gaya ma matan da suke cikin gida ta ce musu min aina da kala hazar rajulu wa daru mugallaqatun ta ina wannan mutumin ya shigo gidan nan ga kofofin nan duk an kulle su wallahi la tufta la eh, hanna la tufta eh, eh, kunna bi Ta tace na ritse da Allah za ku sha kunya idan annabi Dawud ya dawo gida wato yau mun shiga uku matukar mai gida ya dawo hankalin mu zai tashi ba ja a dawo sai ko ga annabi da ya dawo shi ko wannan mutum yana tsaye a tsakar gida fa idan rajul qa'imun wa safadda mutumin yana tsaye a tsakar gida ga annabi da ya dawo fa qala lahu da annabi dawud ya ce masa man anta waye kai da ka shigo gida na haka qala sai mutumin ya ce masa ana allazi la ahabul muluka ni ne wanda ba na tsoron masu mulki wala yamtani minni shay'un kuma babu abin da ke iya garkuwa gare ni dan an kulla kofar gida ba ya hana ni shigowa kaga bai gaya masunansa ba amma annabi Dawud ya gane ce anta wallahi malakul mauti kai ne mala'ikan mutuwa ke Fa marhaban bi amrillah to ina maraba da al'amarin Allah tunda umarnin Allah ne ka zo da shi maraba lale maraba da Dawud makanahu hatta haisu kubibat ruhuhu nan annabi Dawud ya samu guri ya zauna inda Allah ya alshirar sa aka ya kaba wato labarin yana da dan tsawo amma ibnu kasir yana cewa in farada bi ikhrajihi al-imam ahmad wannan hadisin yana cikin littafin al-musnad al-imam ahmad ibn kasir ce wa isnaduhu jayyidun qawiy kaga ya nuna maka labari ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Dawud mai tsananin kishi ne annabi Muhammad mai tsananin kishi kaga annabawan Allah ba su kyale iyalinsu kulla kofar yake kafin gida kulla kofar akwai hadisin abdullahi bin amrin wanda yake sahihu muslim hadisi na 2173 haddasa anna nafaran min bani hashim dakalu ala asma binti umayth wata rana wasu mutane sun shigo gidan sayyidina abubakar sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yana auren asma binti umayth matar ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali wanda ya mutuwar shahada wato bayan ja'far yi mutuwar shahada ya bar matarsa da ake kira asma'u bintu umay sayyidina abubakar ya aure ta to ita mace ce mai dangi ka san idan ka aure mace mai dangi to gidanka ka dinga baki ke tana da dangi sosai babbar mace ce asma'u bintu umay ta fito daga zuriyar banu hashim wanda kuma dangin annabi muhammad kenan zuriyar manzon Allah suna da yawa to sai ga jama'a sun taho gida don shi wani gani yake saboda ya haɗa dangantaka da kai yana iya shiga har ga dan matar kama ya zauna su hira wannan hali ne na mutanen ƙauye fada kala abubakar na siddiq sannan abubakar ya taho ya shigo gida wani ya tahtahu yau ma'izin fara'ahum sai ga mutane nan kai a gidansa da matan shi ana ta kuma hira sai na abubakar fakari hazalika abin ya kyamaci haka fa zakara zalika li rasulillah yana zuwa ya samu manzon Allah yake ka ya rasulullah na shiga gida ban ji daɗi ba na ga asma'u bintu umai tare da wasu mutane suna zaune da ya gaya manzon Allah haka sai ya ce lam ara illa khairan amma ban ga komai ba banda alkhairi saboda na san yan uwanta ne sai na ya ce ya sani yan uwanta ne kuma ita babbar mace ce daga cikin sahabban manzon Allah babban mace ce ita ce ta wanke gawar na Abubakar lokacin da ya rasu tana da ilimi tana cikin musulman farko mai addini ne sosai na Abubakar ya ce ba na zargin ta amma abinda na gani ido na wato abinda idanuna nuna min ban ji daɗin shi ba gashi dai ba laifi aka ba amma shi bai ji daɗi ba ya rasa me zai fa kala rasulullahi sai manzo Allah ya ce inna allaha qad barra'aha min zalika ita wannan matar taka asma'u bintu umayyah Allah ya riga ya barranta da ita ba matan da za ta yi fasikanci ba ce in ji manzon Allah ya ba ta cikin matan da ake iya tamanin ba za su saba ma Allah kaga manzon Allah ya kare ta sun maqama rasulullahi ya ma duk da haka sai manzon Allah ya zabura ya hau kan minbari idan aka ce ma Allah ya hau minbari to fa doka za ta sauko فقال من ذا الله يتي لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مجيبة daga yau kada wani a ji labari ya shiga gidan mutum mijinta baya daga yau kada a ji labari wani ya shiga gidan wani mutum wanda mijinta baya na wanda ita ake kira mugiba mijin matar da mijinta ya yi tafiya kar ka yadda ka shiga wannan gida illa wa ma'ahu rajulun aw aw isnani ya kasance in zaka shiga akwai wani mutum tare da kai ko kuma wasu mutane guda biyu in ma kai dan uwansa ne kaga ko da dan uwa ne inda aka ce miji baya gida to babu kyau wani ya shiga wannan gida domin da zarar mijin ya dawo kamar yadda ya faru da sayyidina Abubakar misali ka dawo gida sai ka zo ka samu ga matarka ga kaninka suna zaune suna hira ko kana shigowa ka dace ana shewa ka san shaidan babu yanda baya shiga wa dan adam sai ka fara tunanin anya wannan al'amari tsakanin wance da wani ba a kai ga fasikanci ba kuwa zuciyarka za ta fara saka maka abubuwa manzon Allah ya ce to kada mutum daya ya shiga wajen matar da mijinta baya gida daga yau kuma wannan doka tana aiki har zuwa yau din har kuma tashin kiyama insha Allah saboda haramun ne mutum ya kyale wani ya zamanto yana shiga gidansa da sanin shi da sanin shi yana shiga gidansa shi kadai an hari baya amma idan akwai wani babu laifi don kayan izini ga wani ya shiga gidanka a bayan ba ka wannan bai saba sunnar manzon Allah ba kana iya ba da damar ko ba ka wani yana iya shiga gidanka amma dai abinda manzon Allah ya haramta shi ya shiga shi kadai wato musulunci ya kawo mana tsari yadda za mu zauna lafiya mu tsare aƙidar mu mu tsare kuma al'adar mu ya zama so ba mu bar duniyar nan tare da wani abin kunya ba wannan tsari ne na musulunci akwai hadisin abu huraira yana cewa baina na nahnu julusu inda rasulillah wata rana muna zaune gaban manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake baina baina ana na'imun ni fil janna manzo Allah yana gaya masa habbai yace ina barci sai nayi mafarki gani a gidan aljanna annabi mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabin Allah ya gaya maka ya gani a mafarki to tabbas ya gani gaskiya ne manzon Allah ya ce nayi mafarki na ganni a gidan aljanna fa idza imra'atun tatawabba'u ila janibi qasrin sai ga wata mata tana alwala a gefen wani bene wata mata a gidan aljanna tana alwala a gefen wani bene babban bene kullu sai na ce liman hadha alqasr na tambayi mala'iku wannan wato sai na tambaya wannan benen na waye sai aka ce min na Umar bin Khattab ga wata mata kana alwala a gefen benin annabi ya ce fa zakartu gairata sai na tuna kishin Umar fa wallahi mudbiran nan da nan na juya na bar na bar gidan me mama Allah yake nuna maka wato saboda tunani kishin Umar bai yarda ya je kusa ma da wannan matar da ya ganta a benin bene da yake cikin gidan aljanna ba wannan wato wasa ne annabi yake wa sayyidina Umar amma me yasa manzon Allah ya faɗi wannan kalma saboda ya gwada maka kishin sai na Umar yana da tsanani lokacin da manzon Allah ya faɗi haka fa baka Umar bin Khattab sai na Umar sai fashe da kuka saboda jin daɗi lallai an ga aljannar shi Allah ya nuna ma annabi aljannar da zai shiga sun makala daga baya sai ya ce a alaika bi abi anta wa ummi ya rasulullahi azabu yanzu ya rasulullahi kai zan maki shi wato manzo Allah ya faɗa saboda ni saboda ya faranta ran sayyidina Umar wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa Allah ya nuna masa aljannar sayyidina Umar kaga idan manzo Allah ya ga sayyidina Umar sayyidina Umar zai ji daɗi to kuma sai manzo Allah ya dada yaba ma wani hali na sayyidina Umar menene halin kishi ya nuna masahabbai kishi abu ne muhimmi yace naga wata mace na alwala a gefen benan Umar amma da na tuna kishin Umar wai sai na juya maza na bar gurin fa wallaitu mudbir maza na juya na bar gurin maza na juya na bar gurin sai na Umar yake cewa kai zan ma kishi ya Rasulullah amma wannan yana nuna abu ne wanda shari'a ta yaba a kai yana kamar hadisin Abu Huraira lokacin da Sa'ad bin Ubada yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah law wajadtu ma ahli rajulan ya rasulullahi akwai hukunci da Allah ya yi ina so in yi tambaya a kai da zan zo gida in ga wani kaso da matana suna lalata a bisa tsarin wannan hukunci lam amassahu hatta atiya bi arba'ati shuhada wato a bisa tsarin hukuncin Allah kada in taba wannan mutumi in kyale shi in je in nemo shaidu hudu haka Allah yake nufi qala rasulullahi manzo Allah yake na'am haka Allah yake nufi kala sai ce kalla ina wallazi ba asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya in kuntu la u'ajiluhu bi sayfi qabla zalika ai kafin ma wani ya ji sai na maganin sa da takobi na kafin ma wani ya ji sai na maganin sa takobi na ba magana in ne ba wani ya zo ya shaida bane ba ya kai yana faɗan haka sai manzo Allah ya juya ya ce masa habbai isma'u ila ma yaqulu sayyidukum ku saurari abinda shugaban ku yake faɗa manzo Allah yana gaya wa sauran sahabbai ku ji abinda shugaban ku saboda sa'ad bin ubada babba ne daga cikin manyan uh, madina yana cikin musulmai da ake cewa al-ansar yana cikin waɗanda suke shugabanci tun kafin ma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garin babban mutum ne Eh, don haka yana cikin shugabannin al'ansar musulman madina saboda kishinsa ya faɗi wannan magana shine wanzu Allah ya ce wasu sahabbai kuna ji ko abin da shugaban ku ya faɗa kun ji fa abin da shugaban ku ya faɗa sai manzo Allah ya ce amma innahu la gayrun mutun ne mai kishi mutun ne mai kishi wato ba za a kama shi da laifin wannan kalmar ba saboda mutun ne mai kishi wa ana abiyaru minhu kuma duk kishin sa nan na fi shi sai manzo Allah ya ce wallahu aghyaru minni kuma Allah ya fi ni kishi kaga ashe musulunci addini ne da aka tsara akan kishi wanda ya raba ka da kishi babu shakka ya raba ka da addinin musulunci ya raba ka da uh, abinda Allah yake so abinda manzonsa yake so abinda sahabbai suke so wannan duka yana daga cikin karantarwar addinin musulunci wanda yake zama babban illa ga musulmi duk abin da zai raba shi da irin wannan kyauta to wajibi ne musulmi ya kasance ya nisance shi ina ganin ya kamata mu dakata haka akwai mutanen da aka yi ambaliyar ruwa a jos da dama sun rasa gidaje da dukiyarsu sai aka aiko ana neman jama'a su taimaka musu da abin da ya sauwaka mai sutura da mai kuɗi da mai abinci da sauransu wanda duk ya tawaga a taimaka musu lallai an ba da labarin cewa suna buƙatar taimako suna cikin wani yanayi mai wannan tambaya na cewa kayi bayanin cewa idan mutum ya yi tafiya ya